albarkacin taron da hukumomin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Isu suka gudanar a ranakun goma sha uku da goma sha hudu ga watan Disamba na shekarar ta gabata ne aka gana a birnin Paris na ƙasar Faransa tsakanin wakilan manoma albasa na jamhuriyar Nijar da ke cikin tawagar hukumomin ƙasar da masu hannu da shuni da sun ka ɗauki alwashin dafa musu domin girka injimin niƙon albasa da yin aroma ji sai gashi masu hannu da shinin sun iso su a jamhuriyar ta Nijar har ma sun je a garin Madawa a cikin jihar Tawa. Jihar da ke kasancewa cibiyar noma albasa a kasar. Injiniya Blaise Madunga shine wakilin Global Enviro Service da suka sha alwashin tallafa manoma albasan na jamhuriyar Nijar domin girka injimin sotrako na nikon albasa da yin Roma Après cette, euh, cette table nous sommes venus ici voir aussi comment ça, ça Comment est structurée euh, la filière oignon Bayan taron da muka yi tare da masu hannu da shuni na cikin gida waɗanda ke da aniyar dafa ma manoma albasan tawagar ta tamu da ta fito daga ƙasar Faransa mun iso a nan garin Madawa a cikin jihar Tawa tunda jihar da ta Tawa ita ce ke jagaba wajen mafi yawan noman albasa a cikin ƙasar. Mun je a cikin gonakan manoman mun haɗu da ƙungiyoyinsu kai tsarin da ya birge mu ya ba mu shawa kuma kusan cewa ba a nan fa zan tsaya sai na tabbatar da ganin an girka wannan injimin sotarako na nikon albasa da yin romagi. Mais je ne m'arrête pas là. Je suis là pour voir immerger la Sai dai a wurin ganawar tsakanin manoma albasa na jihar Tawa da masu hannu da shunin da suka zo daga kasar Faransa da za su kawo manoman domin girka injimin nikon albasa da yin roma ji Malam Bubakar Adamu, daraktan zauren 'yan kasuwa manoma da masu aikin hannu da ake ce ma shambar dokumar da agriculture et artisanat du Niger reshen jihar Tawa ya ce ɗaya daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a tahiyar har harkokin manoma albasan shi ne dokar takardar nan ta lodin albasa da ake ce ma bondan labama. Bondan labama yanzu muna da shekara shidda da an fara aiki da shi. kuma wadda ma takardu ne da minister hudu sun gama sun hidda sun yarda da shi minister na agriculture minister na finance minister na commerce wannan takarda ya kamata duk lodi na mota da zai tashi da albasa niger zuwa wani kasa ya kamata mota ya zama da wannan da ana ce mishi wadda ma. inda har aka kafa wannan injimin na sotra ko mai albasa da yin romagi a jamhuriyar niger ana iya cewa garin manoma albasan ne zai shirya shirin diddigowa da nono haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga madawa a jamhuriyar nijar